ne wasanna bi sunnatihi ila yawmiddin dukkan godiya ta tabbata ga ubangiji madaukakin sarki ira da amincin Allah tabbata ga fiyayyen halitta mu, manzanmu jagoranmu mai mana tarbiyya da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bisa bisa kyautatawa har izuwa ranar tashin alkiyama yau ma Allah maɗaukakin sarki da ikonsa da kaddarawarsa ya kaddar sake mu a wannan masallaci namu mai albarka na markazul Iqra, wanda yake kwanar dawaki zaria road a nan cikin garin kano a wannan mu'assasa tamu ta masjid al-iqra al-islami wanda muke gabatar da karatun tafsiri na Al-Qur'ani. mai girma duk bayan sallar la'asar a cikin wannan wata mai girma na ramadan wanda yau muna biyu ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam tana dubu ɗaya da ɗari hudu da hamsin da arba'in da shida wanda ya daidai da biyu ga watan uku dubu biyu da ashirin da biyar miladiya kuma wannan shi ne tafsirinmu na biyu a wannan shekara don ba manta ba jiya mun tsaya a cikin suratun nisa inda muke kan aya ta ɗari da talatin ko ɗari da ashirin ya iduhun wa yumannihim na kamalar bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا نعم أي ما جيا muna karanta waɗannan ayoyi lokaci ya mana halinsa muna yin magana ne akan Allah maɗaukacin sarki yana ba mu labarin shaiɗan da abin da ya alkawaranta zai yi wa al'umma ta ‘ya'yan adam alaihi salatu wassalam to sai Allah madaukakin sarki ya ce ya iduhum yana yi musu alƙawarra wa yumannihim kuma yana sanya musu dogon buri wa ma ya iduhum shaitanu illa gurura Allah ce babu abinda shaidan yake musu alƙawari da shi face rudu da rudi Allah madaukakin sarki ya ce ula'ika waɗancan wanda suka yarda da ru'in shaidan suka yarda da umarnin shaiɗan ma'awahum jahannam makomarsu za ta zama wutar jahannama wala ya jiduna an ha mahisa ko ba za su samu wajen kauce mata ba sai Allah ce wallazina amanu lalle waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi aiki na kwarai sanudkhiluhum jannatin za mu shigar da su wasu aljanatai wasu gonakai ta jirimin tahtiha al-anhar wanda ƙoramu suke gudana a ƙarƙashin su khalidina fiha abada za su dawwama a ciki har abada wa'adallahi haqqa wannan alƙawarin Allah ne na gaskiya wa man asdaqu min Allah qila wane yafi Allah mafi gaskiyar zance Allah madaukakin sarki anan ya faɗa mana ɗaya daga cikin abubuwan da shaidan yake yi na waƙe yana ba mu labari abin da yake afkuwa dangane da shaidan da sauran mutane yake ya'iduhum wa yumannihim shedan ɗaya da abubuwan da yake yana yin alƙaura albaƙila almawa'idul baƙila yana yin waɗannan alƙaura na ƙarya domin shedan yana yi wa waliyansa alƙaura cewa za su rabauta a duniya za su rabauta a lahira alhali ƙarya yake musu ƙirƙira yake yi duk abin da suke yi yana ziga su lokacin da suke saɓan Allah to za ka ga yana ziga su cewa ya abin da suke daidai ne su ne a kan daidai don haka duk abin da suka yi babu wani laifi shi ne ya iduhun sannan kuma wa yumannihim yana sanya musu gurace gurace burace-burace na ƙarya yana musu abubuwan da zai sanya musu matuƙar kuna kan wannan hanyar za ku samu kaza za ku samu kaza za ku samu kaza shine wa yumannihim yana sanya musu wannan burace burace kamar yadda Allah madaukakin sarki yake ba da labari dangane da shaidan ranar tashin alkiyama shaidan zai zo yi wannan bayanin lokacin da 'yan wuta suka shiga wuta aka tara su a cikin wuta Allah ya ce wa qala shaytanu lamma qudiya al-amru shaidan zai ce lokacin da aka yanke hukunci Yan wuta sun shiga wuta suna zaune a cikin wuta ba abin da suke sai zagin shaidan ya cuce su ya ha'ince su ya musu alkawarin banza to bayan sun nutsu sai shaidan ya ce inna Allah wa'adakum wa'adal haqqi Allah ya muku alkawari alkawari na gaskiya cewa ku bi alqur'ani ku bi sunnan manzo sallallahu alaihi wa sallam ku bi shari'ar musulunci ku samu aljanna daukakiya wannan shine alkawarin da Allah ya muku alkur'ani da harasan manzina manzanninsa da ya aiko wa wa'attukum ni kuma na muku alkawari kawai ku more daga duniya sai kaduna ku yi abin da kuka ga dama duniyan nan in ta tuka cinye shi kenan ka yi abin da ka ba wani magana za a tashi alkiyama kawai duk wanda ya samu dama ya dama ku hole ku more fa akhlaftukum ni kuma na saba muku kuma zo kuka ga al'amarin ba haka ba ne amma ke dan yace wa ma kana liya alaikum min sultanin ba ni ta ni da wani dalili illa an da autukum fastajabtum li kawai kiran ku nayi kuka amsa mu shi annabawa sun zo da qur'ani sun zo da hadisai sun zo dalilai na yau da kullum duk gashi nan amma ke dan bai da littafi bai da wasu maganganu asali ma ba kwa ganin shi kawai ba abin da na yi kawai zuciya na sanya muku wasi wasi a cikin zuciyarku yin hakan shine daidai kuka yi wa ma kana li alaikum min sultani ba ni da wani dalili ko hujja illa an da autukum fastajabtu li sai ce fala talumuni wa lumu anfusakum kada ku zarge ni ku zargi kawunan wato duk abin da mutum yayi Allah madaukakin sarki ya bashi hujja ya kiri ya nuna mishi abin da zai na daidai ya ƙi hawa ya hau ruɗin duniya da abin da yake ƙawar duniya ya bi to kuma shaidan ya ce kada ku zarge shi to ku zarge ku ku zarge kawunan ku to kaga wannan shine abin da Allah madaukakin sarki yake ba mu labari dangane da shi sai ce wa ma ya'iduhum shaytanu illa gurura duk abin da shaidan yake alƙawaranta wa mutane babu wani abu ne ruɗu ce domin duk abinda da zai ɗan zai abin da zuciyarka za ta so abin da za ka samu duniya abin za ka more abin da za ka hole ba ruwanka da dokokin Allah abin da ya nuna ma bin shari'a da dokokin Allah wani kuyud ne wani tarnaƙi ne da zai hana ka kai abin da kake so amma lokacin da ka bijirewa dokokin Allah a sana'o'inka ka bijirewa dokokin Allah a ayyukanka ka bijirewa dokokin Allah kai abin da ka gawo zaka ji ka zama kamar wani sakakke ba ruwanka alhali wannan shine shedan shine abin da ya jefa na wasu wasi a cikin zuciyar da babu alkur'ani babu Allah babu manzanta wannan wasu wasun ya jefa na alkawari ya zama ya ruɗe su ya bayyanar da amfanin abin da yake cuta ne na asali duk abin da zai kai ku wuta zai kai ku halaka zai kai ka da na sani a duniya kama shedan ya kawata ma shi ya nuna ma wannan abin shine burgewa shine cinyewa shine abin da ya kamata ka yi alhali kuma wannan halaka ne sai Allah ya ce ula'ika waɗancan ai almustahsinuna lahu fi ma wa'adahum wa mannahum waɗancan wanda suke kawata abin da ya musu alkawari din da burin da ya sanya musu suka yarda da zantukan shedan yace ula'ika waɗannan su ne waliyan shedan ɗin ma'awahun makoman su wutar jahannan mace. ai masiruhum makoman su ranar tashin alkiyama za su ga wuta wala an hama mahisa ba su da wani abu da zai kauce su daga wannan wutar wato ba su da wani sakamako ba su da wani mafaka ba su da wasu matsira sai wannan wuta to bayan Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin da abin da shedan yayi da yanda mabiyansa suke da makomansu sai kuma ya ambata mana halin waɗanda za su rabauta masu jin tsoron Allah wanda makomansu za ta yi kyau za ta zama makoma ce ta jin daɗi cikakkiyar karama ce da kwanciyar hankali duniya da lahira sai ce wallazina amanu wa amilu salihati lalle waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi aiki na kwarai ai zuciyarsu ta gaskata abinda suka yi imani da shi gabansu sun yi aiki da abinda suka yi imani da su abinda aka umarce su na alkhairai na aiki sun aikata abinda aka hane su na munkirai na abubuwan ƙi sun bari waɗannan wanda suka zamanto wannan to sai Allah madaukakin sarki ya musu alkawari yake sanu da sanudkhiluhum jannatin tajri min tahti al-anhar lalle za mu shigar da su wasu irin aljannu wasu aljanatai gonakai sune gidaje a gidan aljanna wanda ƙoramu suke gudana a ƙarƙashinsu wanda duk inda ka je za ka a cikin gidanka na aljanna duk a cikin gida kake a ɗaki kake a wajen gida kake a duk inda kake gidan aljanna duk ƙoramar da kai niyyar ta zo ka sha ta zuma ce ko ta nono ce ko ta lafiyayyar ruwa ne ko ta giya ce lafiyayya da ba ta sa bugarwa da tanɗele to wannan giyar da kanta za ta zo ko wannan nonon da shi zai zo Shi ne ta tati al-anhar wannan al arba'a wannan koguna ƙoramin guda hudu da Allah maɗaukacin sarki ya ba mu labarin su to suna gudana ne ta ko'ina ba wai hanya ce kawai aka ƙaga musu sai wannan hanyar za su bi a'a kai ne hanyar tasu duk inda ka zauna to za su zo su bi sai dai ka kamar gilas ne suke bi ta wajen kawai abin kake bukata kofi ga nan na zinariya a aje sannan kuma ga inda za ka ije kayan niyyar kofin zai kamfato ruwa ya zo ka sha abin da kake so na dukkan wani daɗi Allah madaukakin sarki yana faɗawa muminai haka domin su zamanto cewa sun yi imani sun bi abin da ya ce to bayan ya ce ya sanudkhiluhum kaga za mu shigar da su wasu aljanatai kuma ya jawo hankalin muminai daga aljannan nan in ka shige ta khalidina fiha abada kaga wannan wani ƙarin azaburar da kai kai aikin aljanna domin ya ce za ka dawwama a cikinta har abada har abada bi ma'ana ai bila zawal walan ba zai wannan duk abin da yake cikin daɗin gidan aljanna ba zai gushe ba ko ba za a taɓa fitar da kai ba a kai ka wani waje ba gidan aljanna duk abin da yake gidan aljanna baya buƙatar sabuntawa baya buƙatar sabunta fanti baya bukatar sabunta kujeru baya buƙatar sabunta kofuna baya babu wani model da za a ce wai yanzu gidajen da asasatin furnitures na gidan yanzu sun zama ƙauyanci a sake to babu ko ba sa buƙatar gyare-gyare ba sa buƙatar face-face ba sa buƙatar can gini babu bukatar maintenance a aljanna a duniya duk gidan da ka duk kuɗin da ka kashe in dai ba ka maintenance ɗinsa kana kula da shi sai ya zamanto ya zama ƙauyanci komai sai ya lalace to aljanna babu wannan za ku dawwama a ciki babu cewa yau da gobe baka san gobe za ka kasance ba duk kudinka a duniya duk gidan da ka gina duk abin da kake da akwai fi a kawo baka san gobe ba ba wanda yanzu a nan dinnan da muke yanzu duk duniya ba wanda ya san mai gobe za ta haifar wanda ya fi kowa kuɗi bai san gobe a ina zai tsinci kansa gwamna watakila gobe bai san ba shine gwamnan ba shugaban ƙasa watakila bai san ba shine shugaban ƙasan ba komai zai iya canzawa a minti ɗaya ko sakan ɗaya to aljanna babu wannan shi yasa sai Allah yake dan matsar da mu yake nutsar da mu da cewa khalidina fiha abada nan ne wajen dawwama na har abada amma duk abin da ka gani a duniya dinnan nan ba abin dawwama bane ba yau kana wani abu daban gobe wani abu ne da kuma yau ga ka kana gani gobe ka iya tashi a cewa na ya maka ne yau kana da lafiyar ka za ka tafi gobe za a ce sai a a tayar sai dai a kwantar yau kana tafiya da kafafunka gobe za a ce anya mota ta bige shi an yanke kafar ya zama gurgu ko ta shanye yau kana motsi wato ba wani mai permanent hali na dindindin ita kuma aljanna komai nata dindindin ne lafiyar dindindin ce ganinka dindindin ne ba ka tunanin akwai wani haɗari da za ka haɗu da shi ya canza ma jin daɗi hatta kwanakinka da shekarunka an riƙe bolin ɗin an tsayar da shi ɗan shekara arba'in ne kai ɗan shekara arba'in ne kai ko za a yi shekara miliyan ɗaya bi ma'ana babu tsufa kawai ɗan shekara arba'in ne kai duk wani abu na rauni babu ta shi yasa Allah ce khalidi na fiha abada bayan haka ubangiji madaukakin sarki dan ya ƙara zaburar da mu akan aikin Allah duk wannan ya isa mu yarda ya Allah amma sai ce wa'adallahi sai ce wannan fa alƙawarin Allah ne haƙƙan na gaskiya wanda duk wannan taukidat din ƙara jinjina wannan maganar da ƙara menene ko da guda ɗaya aka faɗi aka ce sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada ya wadatar amma sai Allah ya ce wa'ada Allah wancan abin da muka sani ka sani alkawarin Allah ne mutumin kirki na kwarai mai mutunci baya alkawari ya tashi barantana Allah subhanahu wa ta'ala yasa ya ce wa'ada Allah ya ce haƙƙan shi yasa imamul kashkaf yake cewa duk waɗannan masdarani ne al-awwal wa'ada Allah masdar mu'akkid nafsi yana tabbatar da kansa na biyu kuma yana tabbatar da waninsa wa'ada Allah haqqa sai zamanto wanda na biyu din daman da yace wa'ada Allah ai shine alƙawari ne a karan kansa wannan alƙawari muka yi haqqan kuma wa'ada Allah mu'akkidan li ghairihi ai haqqun zalika haqqan Abin da Allah yake nufi haƙƙun zalika haƙƙan, lallai wannan gaskiya ce lallai wannan tabbas ne abinda ubangiji madaukakin sarki yake nufi kenan maza ko yanki ai ya kamata a ce da mun fitilar ta zama rabi kawai kunna za ku yi sai ubangiji madaukakin sarki yace wa man asdaqu min Allah qila wa man asdaqu min qila wa yafi ubangiji madaukakin sarki gaskiyar zance ai la ahada asdaqu minhu qawlan babu wanda yafi Allah gaskiyar magana wa khabaran la ilaha illa huwa kuma babu wanda yafi Allah gaskiyar labari shine mafi abin bautan da babu abin bauta da gaskiya sai Allah ko babu ubangiji koma bayansa ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a khutubobinsa yake cewa inna asdaqal hadisi kalamullah mafi gaskiyar zance shine zancen Allah wa khairal hadi mafi alkhairin shari'a hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ita ce shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuru umuri muhdathatuha yace mafi sharrin al'amura kirkirarru kagaggun al'amura wa kullu bid'a duk abin da aka kago bid'a ne wa kullu bid'atin balala duk wata bid'a kuwa bata ce wa dalalatin finnar duk wata bata tana cikin wuta ubangiji madaukakin sarki ya ƙara tabbatar mana da cewa zancen da yayi tabbaci ne domin wannan jumlar ta wa man asdaqu min Allah qila hadhihi jumla mu'akkidatun lima qablaha dukka baki ɗaya tana tabbatar da abinda duk ya gabata tun da sanudkhiluhum jannatin to wannan jumla tana tabbatarwa wasu ma malamai suka ce a'a tana tabbatar da dukkan labarin hatta duk lokan waqala shaytanu duk abinda shaytan ya faɗa da duk abin da Allah maɗaukacin sarki ya ba da labari ga mabiya shaiɗan ga 'yan tafarkin shaiɗan to wanda abin da ya faɗa gaskiya ne yasa suka ce ismul masdar ne kamar ka ce asdaku qawlan min Allah azza wa jalla la ajidu asdaku qawlan min Allah azza wa jalla ni ba zan samu ba babu wanda ya fi Allah gaskiyar zance Allah madaukakin sarki ka taimake mu Allah ka sanya mu cikin aljannan nan madaukakiya sai ubangiji madaukakin sarki ya ci gaba da ba mu labari ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يذب به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا نعم sai ubangiji maɗaukacin sarki ya ci gaba da faɗa mana cewa laisa bi amaniyikum al'amarin shiga aljanna da al'amarin kusanci da Allah da al'amarin ku zama waliyan Allah laisa bi amaniyikum ba wai burace buracen ku bane ba wala amaniyi ahlil kitabi ba kuma burace buracen ma'abuta littafi bane ba man ya'mal an yi zabi. duk wanda ya aikata mummunan aiki za a saka musu da shi wala yajidu lahu min dunillahi waliyan ko ba zai taɓa samu ba koma bayan Allah masoyi wala nasira ko ko mataimaki wa man ya'mal min as-salihati duk wanda ya aiki aiki na kwarai min zakarin namiji ne shi au unsa ko mace wa huwa mu'minu yana mai imani da Allah fa ula'ika yadkhuluna al-janna waɗannan su za su shiga aljanna wala yuzlamuna nasira kuma ba za a cuce su ba ko da daidai ɗigon da yake bayan dabino ƙwallon dabino Ya ce wa man ahsanu dinan wane ne fi kyawun addini fiye da mimman aslama wajahahu lillahi ga wanda ya miƙa fuskarsa ga baki ɗaya ga Allah wa huwa muhsin yana mai kyautayi wattaba millata ibrahim hanifa kuma ya bi addinin annabi ibrahim hanifan miƙaƙƙe wanda babu shirka a cikinsa wattakhadha Allahu ibrahim khalila Allah madaukakin sarki ya riƙe annabi Ibrahim ya zama badaɗinsa walillahi ma fi samawati wa ma fil lallai duk abin da yake cikin sammai da duk abin da yake cikin kasai na Allah ne wa kana Allah bi kulli shay'in muhita lalle ubangiji madaukakin sarki ya kasance yana zagaye da dukkan wani abu duk abin da ka sani ko menene ubangiji madaukakin sarki yana zagaye da shi wannan ayar Allah madaukakin sarki ya ba mu labari dangane da dukkan wani buri da ɗan adam zai yi ba burace-burace ba ne ba domin kamar yadda imam da yake faɗa yake musulmi da ahalul kitabi sun kasance suna jayayya idan aka ce ahalul kitabi su ne waɗanda aka ba wa littafi na kiristoci da yahudawa to da musulmi da yahuda a garin madina suna jayayya ahlul kitabi yahuda suna cewa annabinmu ya zo kafin annabinku littafinmu ya zo kafin littafinku da daka mu fi cancanta a wajen Allah subhanahu wa ta'ala su kuma musulmi sai su ce a'a mu muka fi cancanta a wajen Allah domin annabinmu shine cikamakin annabawa sannan littafinmu ya yanke aikin kowane littafi sai shi za a dogara da shi a Allah subhanahu wa ta'ala to sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya cewa laisa bi amaniyukum wala amaniya ahli kitabi al'amarin yanda yake ba burace buracen ku bane ba ko ba burace buracen ahli kitabi bane ba ai laisa dukhulul janna aw al shiga aljanna ko samun falala ko kusanci da ubangiji madaukakin sarki ba da buri ake samu ba ba buri mutum ya zauna ya ta cewa ai ni musulmi ne ni Ahalus sunna ne ni ina da imani ni mutumin kwarai ne ai ni al'umman manzan Allah ne ai muhammadiyya ne ni kaza ne ya ta yi Allah ce ba wannan ne ba kawai ka zauna yi ta shafi faɗi kana ta faɗa da baki abin da yake na gaskiya wanda ya shiga aljanna shine abin da ya wanda ya aiki ya imani da ubangiji maɗaukacin sarki shi kaɗai zai shiga aljanna yahudawa haka wa min amani ahlil kitabi yana daga cikin amani ahlil kitabi da yake lan kulal jannata, illa man kana hudan aw nasara haka suka rinka cewa ba wanda zai shiga aljanna sai bai yahude ko kirista shi kadai zai shiga aljanna haka suka yi ta faɗa a wani waje su ce na nahnu abna'ullahi wa ahibba'u lalle mu ne ƴaƴan Allah subhanahu wata'ala kuma mu ne masoyan ubangiji maɗaukakin sarki a wani waje yahuda abin da suke cewa lanta maskanan naru illa ayyaman ma'aduda lalle wuta ba za ta safe mu ba ko mun shiga wuta saboda mu muna da kusanci da ubangiji maɗaukakin sarki sai wasu ƙididdigaggun kwanaki ne kwana uku ko biyu kawai za mu shiga wuta duk laifin ma da muka yi daga ƙarshe a fitar da mu to sai Allah madaukakin sarki ya ce ba wannan burace-buracen duk maganar da za ka faɗa da duk abin da za ka ce ba wannan shi ne ba man ya amal su an yi bihi duk wanda ya aikata mummunan abu za a taka mashi da shi shi ne man ya amal su an yi bihi duk wanda ya aikata wani mummunan abu za a taka mashi da shi wasu ka ce almuradu bi su innan ashirk abin da ake nufi da asu shine ashirka duk wanda ya shirka za a ya mushi da abin da ya na shirka wasu kuma suka ce a'a zahirin ayar dukkan wani mummunan aiki duk abin da kai aiki za a ya mushi da shi ko menene mutum ya yi aiki na mummuna za a ya mushi da abin da ya na wannan mummuna shine man ya amal su an yi bihi duk wanda ya aiki na mummuna to za a ya mushi da mummunan aiki ko shakka babu musulmi zuciyarsa ta kaɗu dangane da saukar wannan aya sabon manzo sallallahu alaihi wasallam hankalinsu ya tashi shi yasa aka ruwaito suna ta bayani me ake nufi da manya amal su an zabi kamar yadda Allah ya ce wa manya amal misqala zarratin khairan yara wa manya amal misqala zarratin sharran yara Nana Aisha radiyallahu anha lokacin da wannan ayar ta sauka duk wanda ya aikata mummuna sai an takanya mishi da shi nana aisha ta zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullah inni la'alamu ashaddu ayatan fil qur'an ni na san ayar da tafi kowace tsanani a zuciya a cikin alqur'ani ayar da tafi wahalce mu mun rasa yanda za mu yi manzo sallallahu alaihi wasallam yace wa ma hiya ya aisha wata aya ce wannan yace qultu nace man ya'mal su'an yujza duk wanda ya aikin mummuna za a ya mushi da shi haka sahabbai da yawa suka shiga domin Allah madaukakin sarki ya ce fa kullu man amila su'an ayyasu in kana domin anan Allah ya ce duk wanda ya aikata wani mummunan aiki kowane menene fa mu'jizu bihi za a saka mushi ba tare da bambanci a tsakanin musulmi da kafiri ba ba ma Aisha ba dukkan sahabbai wannan zuciyarsu ta kaɗu da wannan alkawarin mai tsanani na azaba da Allah madaukakin sarki yake da haka imamu muslim ya fitar da hadisi daga shi ma abu huraira bayan wancan nana na aisha abu huraira ya ce yayin da manyan amalcu an yuji ta sauka balagat min na mablagan shadida ta kai matuƙa a zukatan musulmi mu ne yanzu kaga na fassara man ya amal su an yujza bihi duk wanda ya aikata mummuna za a sakan ya mushi da shi watakila zuciyarmu duk ta kawo ba alhali mu mun fi sahabban aikata mummuna wannan fa abin da yake nufi kamar a zahirin wannan aya in ka kalle ta duk abin da ka aikata na mummuna ko menene sai Allah ya ma sakamako to wa zai tsira shi sa musulmi hankalinsu ya tashi suka zo Jan manzo sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ya ce qaribu wa saddidu yace musu ku dai ku kusanta ayyuka ku yi iyaka kokarin ku ku daidaita fa fi kulli ma yusadidu muslim kafaratun hatta nukbata yankubuha wa shaukatu yushakuha yace dukkan wani abu da ya samu musulmi kafara ne a gare shi duk wajen musiba da wani bala'i da duk wanda ya faru da shi ko da ƙaya ce ta soke shi sai ya same shi sai ya an kankare mishi zunubansa kamar yadda ya ce wa Aisha huwa ma yusibul abdal mu'mina hatta nakbati yunkabuha manzo Allah sallallahu alaihi sallam yace hatta nakaba duk abin da ya faru na wani hadis wani abu da ya faru a jikinka ko a dukiyarka ko a iyalinka to wannan za a kankare ma wato sai manzo Allah yi musulmi bayani akan wannan ayan musulmi kamar yadda shi kansa sayyidina abubakar ya zo ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ya rasulullahi ana ta sauko da ayoyi muna ta karanta muna ta bi amma an zo da wata ayar da mu fa mun rasa yadda za mu yi yace wata aya ce man ya amal su an yi duk wanda ya aikata mummuna za a ya musu da shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ya kai dan abi kuhafa ai abin da Allah yake nufi duk abin da shi musulmi yayi na laifi na kuskure na ba daidai ba ya taka tsaya ya yi tintiɓe ya samu karya arziki ya yi rishin lafiya ya yi zazzaɓi ya yi masassara ya yi ciwon kai ya yi duk wani abu to duk za a yi rinka kankare mishi zunufi za a rinka kankare mishi zunufi har ya je ya samu ubangiji madaukakin sarki bai da zunufin waɗannan ababe shine abin da ake nufi man yi amal su an ashe duk a matsayinka na musulmi a matsayinka na mumini duk abin da yake samun ka a rayuwa ka sani ka fara ne kankaran ka ne shi yasa muminai idan suka ga ka daɗe ba yi rashin lafiya ba ka daɗe ba ka yi zazzaɓi ba ka daɗe ba yi tashin wani bala'i ya same ka sai hankalinsu ya tashi to wai yaya me suke cikin wannan hankalinsu zai tashi dan me suke dan me ba su samu wannan ba in inji ne kuma kai malam abba to duk wannan hankalinsu zai tashi hankalinsu zai rikice saboda ne saboda ba a jarrabe su ba sai an jarrabe su suke samun wani abu a cikin rayuwarsu kake samun kankaran wannan zunufin kake samun laifi ashe a matsayinka na mumini Allah ya jarrabe ka da rishin lafiya ya zarabe ka ka wata kwangilarka a gaba bata fito ba Kasa wani neman aiki baka samu ba ka samu rashin lafiyarka da 'ya'yanka da matanka ka samu wata matsala a arzikinka ka samu wata matsala a menene wannan sai ka tuna manya amal su an yi to wata ila wani abubuwa da kake na kurakurai wani abubuwa kake na laifuffuka wani abubuwa da kake na tabargaza to shine wannan kwata-kwata ubangiji madaukakin sarki ya kyale ka yake kankare ma zunubai sai ubangiji madaukakin sarki ya ci gaba da cewa ai duk wanda ya aikata wani abu duk kankantarsa to Allah madaukakin sarki zai saka ya mushi da abin da in kafiri ne kuwa sai ya je lahira ya ɗauki abin sa cikakke wala ji lahu min dunillahi waliyan wala nasira ko ba zai samu ba koma wani koma bayan Allah wanda zai zaba majibincin al'amarinsa ko mai taimakon shi a lahira ba wanda zai samu duk wanda ya sake ya samu ubangiji madaukakin sarki yana kafiri ya samu ubangiji madaukakin sarki yana bai imani ba wala yajid jama'a suka karanta bil jazmi kenan wala yajid atfan alal jaza wasu kuma suka ce wala yajidu ai laita liman ya'malu su min dunillahi waliyan walihi wala nasiran yansuruhu babu da wanda yake kusa da ubangiji madaukakin sarki babu wani wanda zai samu wanda zai zubunci al'amarinsa kowane ne to sai Allah ya ce wa man ya'mal min salihati amma wanda ya aiki na kwarai min zakarin daga cikin maza ne au unsa ko daga cikin mata wa huwa mu'minun yana zama mumini kaga wannan ma sai Allah madaukakin sarki ya sharɗanta mana yayin da Allah ya bamu labarin sakamakon aikin mumuna cewa kowane bawa zai cancanci abin da Allah zai cancanci abin da ya yi na sakamako a duniya ne ko a lahira to shi ma wanda ya imani na kwarai ubangiji maɗaukacin sarki ya bamu labari zai cancanci abin da ya yi na imani na kwarai duniyarsa da lahirarsa duk wanda ya aikata abin kirki kansa ya aikatawa da haka ka zama na kwarai ka zama mutumin kirki ka zama mai imani ka zama mai kyautayi ka zama mai ɗaga mutane ƙafa ka zama mai afuwa wannan dukkan ka kakewa domin in ke kai ba daidai ba to za ka gani in kai daidai za ka gani wannan zai baka ƙwarin gwiwa kowane lokaci ka ga cewa wani aiki za ka yi na kirki duk wanda ya imani ya yi aiki na kwarai. Allah maɗaukakin sarki zai karɓa aikinsa namiji ne shi ko mace bi sharaɗin imani kuma ya shigar da shi aljanna ko ba zai zalunce shi ba ya tauye mishi wannan aikin nashi ko da daidai na ƙir ne na ƙir abinda ake nufi da na ƙir ne ɗigon wani ɗigo baƙi a bayan ƙwallon daminu shine na ƙir qur'ani ya zo da duk wani abu da ya shafi wani abu waje a ce fatim wani waje a ce naqir wani waje a ce qatmir duk Allah ya farfada a cikin alqur'ani wannan duk abin da ya shafi jikin damino ne saboda ana ganin kaga ba shi ba shi daminan ba in aka ce naqir a kwallon daminan wani digon baki kaga wannan bai da wani amfani abu ne ba domin yadda kwallon kake to ba ma kwallon ba aka ce Ɗugon baƙi na jikin ƙwallon wannan ɗan ɗugon na bayan ƙwallon damino ba za a cuce ka to me abin da ma kenan bai kai ya kawo ba baka zace shi a komai ba Allah ba zai taimake ka ba zai ba zalunce ka ba da shi a lahira wani waje sai ka ji an ce wala tafsila shi kuma tafsila wannan wannan zaran da yake tsakiyar damino wanda in ka ɗauko tsakiyar ƙwallon damino za ka ga akwai wani farin zare haka wanda za a cire shi to daidai shi ma ba za a cuce ka ba fa daminan aka kwace ma ba ba ƙwallon aka kwace ma ba ɗan zaren nan ma ba za a zalunce ka da shi ba wani waje sai a ce ƙitsimir shi kuma ɗan kwamsan nan wani kwamso fari da in kai ɓare za zaka gan shi a jikin bawon damino wanda shi ma za ka ɓare shi to wannan ma ba za a cuce ka da shi ba wanda yake nuna kenan duk ƙanƙanan aikinka sawa'un namiji ne ko mace ne to Allah madaukakin sarki da sharɗin yayi imani yayi ikhlasi to Allah madaukakin sarki zai shigar da shi aljanna sai ce wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi ai ba wanda ya fi kyawun addini ga ubangijinsa fiye da wanda ya aiki na imani kuma ya tsomin lada ya ce wa huwa muhsinu kuma yana mai kyautai abinda ake nufi ya bi da aikinsa ya fi shari'ar Allah wannan shine abu ba wai na yi aiki ba shin aikin da na yi Allah ne ya shar'anta a yi shi ba kowane aiki ne ba za ka ɗauka na Allah kuma ka yi kuma ka samu lada wajen Allah ba kowane aiki ba ne ba na farko Allah ya kawo shari'a. sai ka tsantsanta aikin ga Ubangiji sannan sai ka bi shari'ar Allah da abin da ya aiko manzanni na shari'a na addini tabbatacce waɗannan sharɗan guda biyu ba wani aiki da zai karɓa a wajen Allah ba da su ba duk in ka rasa ɗaya daga ciki to ka yi aikin baban giwa ba za ka samu lada wajen Allah ba na farko an ya kuna khalisan sawaban ya zamanto cewa ka ka'aita Allah domin Allah wal khalisu Abin da ake nufi ke kaɗantacce an ya kuna lillahi zamanto domin Allah shine ka tsantsanta addini wasawab da ake nufi ya zama daidai an ya kuna muttabi'an allin shari'a ya zama ya zama daidai da shari'a wannan shine sharaɗin duk aikin da za ka yi ka tabbatar in za ka yi aikin addini wanda kake so Allah ya baka lada wanda kake so ka shiga aljanna to sai aikin ya cika wannan sharaɗan biyu na farko khalis khalis shine zama domin Allah kai ba dan riya ba na biyu ya zama sawab sawab shine ka dace mutaba'a yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar to a lokacin aikin ka zai zama karfafe karbatse a wajen Allah kaga sai zamanto akwai aikin da zaka yi a zahiri akwai aikin da zaka yi a batsini duk aikin da zaka yi aikin zahiri shine kayi irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan ai a fili zaka in sallah ce irin ta manzon Allah in azumi ne irin yadda manzon Allah ya koyar in wanne ko za ka aikata a zahiri haka manzon Allah yi? kuma a karatu aka faɗa muka ba shaci faɗi ba ba molanka ba kawai da ka ɗauka kake addini a'a karatu aka faɗa ma sannan ya zama mukhlas kuma wannan aikin zuciya ne a zuciyarka ta yi domin Allah duk lokacin da aiki ya rasa waɗannan abubuwan guda biyu to ya faɗi duk aikin da ya rasa ikhlasi duk wanda ya aiki ba ikhlasi babu ikhlasi ba don Allah ba ya zama munafiki domin shi ne wa humul yura unan nas su munafikai su ne suke yin aiki don mutane su gani wa man faqada al mutaba'a kana ballan jahilan duk wanda kuma ya ƙi ba irin yadda manzon Allah ya yi ba ya yi aikin to wannan ya zama batacce jahili duk lokacin da ka haɗa su su biyu to wannan shine aikin da kai da imani wanda Allah maɗaukakin sarki zai karɓa wanda kuma zai yafe ma kurakurarka to ashe duk aikin da muke a duniya ya kamata mu ɗora su akan me a wannan mizani mizanin ne mizanin ikhlasi domin Allah mizanin mi koyi da manzan tsira manzan rahama sallallahu alaihi wa sallam dole ni wannan sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa wattaba millata ibrahima hanifa wa huwa muhsinun sai ce wattaba millata ibrahima hanifa yabi addinin annabi ibrahim miƙaƙƙe wanne ne addinin annabi ibrahim shine addinin da manzan allah da mabiyansa suke kai hanifan tsayayyen da babu shirka a cikinsa domin menene allah ce inna aulan nasu bi ibrahim na taba'uhu wa hadha nabi wanda suka fi cancanta su bigi kirji su ce mu mutanen annabi ibrahim ne su ne wannan annabin da kuma wanda suka yi imani da annabi ibrahim da wanda suke tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga ayan nan da take magana akan shirka take magana akan mutaba'a sai ta kawo mana kuma labarin bin annabi ibrahim domin annabi ibrahim inna ibrahima kana hanifan musliman wa ma kana minal mushriki annabi ibrahim musulmi ne kuma mai daidaitaccen addini ko baya shirka shi yasa anan da ake maganar aiki karɓaɗe wanda ya daidai da koyarwar ma'aiki sallahu alaihi wasallam kuma aka yi babu shirka a ciki sai aka ce bin yin haka shine bin addinin annabi ibrahim alaihi salatu wassalam shi sa Allah madaukakin sarki a wani waje yake sun ma'auhaina ilaika an ittabi' millata ibrahim hanifa sannan muka yi wahayi zuwa gare ka ya kai manzo sallallahu alaihi wasallam da mabiyanka ka ba addinin annabi ibrahim hanifa wanda yake tsayayye bai karkata ba zuwa shirka wa ma kana min al ko bai kasance daga cikin mushrikai ba sai Allah ya ce wattakhadha Allahu Ibrahima khalila Allah ya zaba annabi Ibrahim ya zama badadin sa wannan ibnu kasir yace min babu targhib tittiba'ihi kamar Allah yana jawo hankalinmu mu bi annabi Ibrahim aikin da annabi Ibrahim yayi da'ar da yi. tsananin katsaita Allah da tauhidi tsananin bin Allah shi ya samu wannan daraja wata daraja ce ta hulla shi sai Allah ce wata Allahu Ibrahim khalila Allah ya zaɓa annabi Ibrahim ya zama khalil naki ai ja'alahu safwatan lahu ya ya ci zaɓaɓɓansa kuma ya keɓe shi da karamarsa shi sa sa'alab ya ce idan ka ji an ce summiyal khalil khalilan duk in ji an ambaci khalil an ce khalil ne li'anna mahabbatahu tatakhallal alqalb fala da fihi khalalan illa mala'athu yace domin soyayyarsa ta shiga zuciyar ta mamaye bata bar wani gurbi ba sadda ta cika shi shine khalil kaga ashe akwai hub akwai wud akwai khalil a larabci zaka ce inni uhibbuka ina son ka soyayya ce to amma nan darajar farko ta surazin akwai wujittu ina so alwud shi kuma wud ya fi hubbu tsananin so ne ka soye a soyayyar mutum shine alwud shine alwud akwai kuma alhulla ita kuma shine mutum ɗaya kowa yake wa a duniya ita in ta shiga to ba ta ba wani chance alhub zai zamanto cewa ina son matata ina son ‘ya'yana ina son iyayena ina son ‘yan uwana duk wannan hubbu ne duk za a yi musharaka a taro a ciki alwut wannan wut ina son matata ina son wanda yake kusanci da ɗaiɗaikun mutanen da in ka tara su suka kai biyar goma to wannan wut ɗinka akwai alamar tambaya wato wasu ɗaiɗaikun mutane shine alwut akwai kuma alkulla to ita wannan mutum ɗaya ake ba dan adam bai haɗa mutum biyu shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa da zan riƙi wani khalil a duniya da kai sai na abubakar na rika, yace amma manzo Allah yace amma ba'ad bayan haka a hudu ba sai ayyuhan nas yace ya ku mutane falau kuntum muttakhidan min ahli al-ard khalila da a ce a mutanen da suke duniya a ban ƙasa zan riƙi wani khalil lattakhastu ababakar ibna abi kuhafa khalilan yace da na riƙi sayyidina abu bakar ɗan gidan abi kuhafa khalilan walakin sahibukum khalilullah sai dai ni khalilin Allah na nasa a ce kaga mu duk a zuciyarmu khalil ɗinmu shine Allah ba wani musulmi yanzu in ka ce khalil ɗinka madam ɗinka ce matarka ta fi Allah a wajenka kenan ta mamaye zuciyarka fiye da Allah in ka ce babarka ta mamaye zuciyarka fiye da Allah in ka ce mahaifinka ya mamaye zuciyarka fiye da Allah in ka ce ɗanka ƴaƴanka sun mamaye zuciya a ina in za ka riƙi khalil ka riƙi Allah kawai in ka riƙe shi wato bi ma'ana duk wanda zai saba ma Allah to soyayyarka da Allah ta fi tashi za ka iya farin mahaukaciya da shi za ka watsar da shi ko waye ko matarka ce ta ce ba Allah za ka ce ba ni ba ce ko mahaifinka ne ya ce za ka saba Allah za ka ce a'a ba ba wannan red line ne ba a tsallaka shi ko mahaifiyarka ce ko ƴaƴanka ne duk abin da za su yi za a saba ma Allah to an kai red line wanda ba za a tsallaka shi to shine khalil to kaga Allah madaukakin sarki ya riƙe annabi Ibrahim ya zama khalil kuma ya riƙe manzon Allah sallallahu alaihi sallam shi ma ya zama khalil shi yasa wani mawaki yake cewa qad takhallalat maslaka ruhi minni wa bihi summiya al-khalil khalila yace duk ya riga ya shiga ya cakuɗe a duk wani mashiga ta raina ko ina to da haka ne aka ambaci khalil da khalili saboda menene saboda ya shiga ko'ina ya cakuɗe ko ina to haka annabi ibrahim ya samu wannan darajar ta kulla wanda ita ce mafi ƙwaƙƙoluwar daraja ta mahabba to kuma Allah ya ce annabi ibrahim bai samu wannan ba sai da yawan ɗa'arsa da yawan ibadarsa Allah madaukakin sarki a wani waje wa ibrahim allazi waffa da annabi ibrahima wanda ya cika alƙawari wanda duk abin da muka umarce shi da shi yayi wa izibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna muka jarraba annabi ibrahim da wasu kalmomi ikaza ikaza ikaza ya cika su daga cikin abin har da mafarki aka ce yanka danka. dan da yake tsananin so annabi Ismail amma ya ɗauko shi ya ɗaure fuskarsa ya samu wuƙa ya ɗaga shi a shirye yake bai koge zau ba zai dadara mishi wuƙa ya yanka shi saboda me saboda Allah ya ce ya kashi yasa Allah ya ce inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikeen lalle annabi Ibrahim kana umma shi kaɗai jama'a ne gayyani shi kadai da kuke gani Allah ce gayya ne mutane ne jingim a tare da shi saboda imaninsa kana hanifan musulma kuma Allah ya ce qanitan lillahi mai yawan bauta ne da Allah hanifan mai tsarkake Allah ne baya shirka walam yakum minal mushrikin shi yasa Imam al-Bukhari ya fitar da hadisin amru bin Maimun amru bin maimun yake cewa yayin da mu'az bin jabal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura shi yaman sai musu sallah asuba sai karanta wannan aya wadda muka karanta wattakhadha Allahu Ibrahima khalila kaga sula ba su taba sanin musulunci ba amma da yake suna da tsagwaran larabci bai san wani abu musulunci ba amma da yake na jin larabci da yaji an ce wattakhadha Allahu Ibrahima khalila Allah madaukakin sarki ya riƙe annabi Ibrahim ba don wani abu ba saboda aikinsa kuma ya riƙe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Khalil shi ma saboda ibadarsa da da'arsa da kusanci ga Allah kakkaza ta akwai wani matsayi da ake samu a wajen Allah dan ni dan wane ne ko dan gidan su wane ne ko ina da kaza matsayin wajen Allah kawai da'a da ibada da bin Allah malam shine kawai zaka samu matsayi a wajen Allah ba ruwan Allah dan waye kai ko dan wani gari ne ko suwaye suka haife ka ko me kake da shi ko suwa suke jin magana ka duk ba ruwan Allah shugaba ne kai ko ba shugaba mai kuɗi ne ko ba mai kuɗi bane ba talaka ne wataƙila ma kai yashashe ne a cikin jama'ar da ba in ka zo ma ba a san ka zo ba in ka tafi ba a san ka tafi ba amma ibadar ka za ta kai ka kusa da Allah ya rinka jinka duk abin da haka kai darajar duk ma abin da za ka yi da kulawar ubangiji maɗaukakin sarki za ka yi samun matsayi kenan a wajen Allah ba samun matsayi ne na tarin karatu ba ko tarin wani littafi ko tarin wani sani kawai ibada ce da da'a da tsoron Allah in ka cika su a zuciyarka to sai Allah ya yarda da kai kuma sai ya ɗago ka sai ya kusanto da kai ko da ko bai baka daraja a cikin mutane ba suna girmama ka suna ganin wani ne kai sai Allah ya ce walillahi ma fi samawati wa ma fil ardh kakkaza ta riƙe da Allah da ya riƙe annabi Ibrahim ya zama khalil wai ya mushi wani abu ne a'a annabi Ibrahim ne ya kai darajar da aka riƙe shi khalil wannan hullar tashi ba ta sa Allah ta taimaki Allah da wani abu ba Shi ne ya ƙara jawo hankalin mu yace mu sani fa dukkan abin da yake cikin sammai da kasai nasa ne dukkan su mulkin sa ne bayin ne shi ya halicce su su yake juya su shi ke abin da ya ga dama la radda lima qada ba wanda ya isa mayar da abin da Allah ya hukunta ba wanda ya isa ya tashi hukuncinsa ba wanda ya isa ya tambayi Allah dan me ka aikata kaza saboda girmansa da sa da adalcinsa da hikimarsa shi yasa ya ce walillahi ma fi samawati wa ma al ard duk abin da yake cikin sammai da kasai na Allah ne mallakar Allah ne wa kana Allah bi kulli shay'in alim muhita ai ilimin Allah ya zartu akan dukkan komai babu wani abu da zai ɓuya a cikin bayinsa babu wani abu da zai ɓuya na iliminsa a cikinsa mai ko da zarra ce ko da kiyashi ƙanƙanan kiyashi ne a cikin mai ko a cikin ƙasai ko ƙasa da kiyashi ko sama da kiyashi ba abin da zai ɓoyu da abin da mutane suke gani da abin da ba sa iya gani saboda ƙanƙantarsa duk wannan abin ba zai kai ga ubangiji maɗaukakin sarki ba Allah madaukakin sarki tabbataccen sarki ne da babu wani da zai kai zuwa gare shi kuma a wannan ne muka kawo ƙarshe saboda lokaci daman yayi kuma gashi ana ta ɗauke wuta to sai mu tsaya anan insha Allah idan mun zo sati mai zuwa sai mu ci gaba daga inda muka tsaya inda muka faɗa gobe kai insha Allah sai ba karatun sati sati bane karatun kullun ne sai a hankali to insha Allah idan mun zo gobe da izinin Allah sai mu tashi wa na fin nisa' abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada abinda muka yi kuskure ubangiji madaukakin sarki ya gafarta mana Allah ka taimake mu da taimakonsa Allah ka amshi ita ka, Allah ka amshi ibadunmu Allah ka amshi mu, Allah ka amshi dukkan harkokinmu na yau da kullum Allah ka yafe mana ka sanya mu daga cikin wanda za a yanta a cikin wutar jahannama Allah madaukakin sarki ka duk abin da muka aikata na ganganci na ba daidai ba Allah ka yafe mana Allah ka karbi ibadunmu ka karbi sallolinmu ka karbi addu'o'inmu Allah Allah ka kare mutuncinmu ka kare addininmu Allah ka sa albarka a rayuwarmu da 'ya'yanmu da zuriyarmu da kasuwancinmu da sana'o'inmu da aikinmu Allah ka iya mana da iyawarka Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mu gaya za